amma duk wanda take yin al'ada kuwa iddar ta shine jini uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun amma idan ko ya zanto cewa tana da juna biyu wa wulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna da haka zance mafi inganci jinin da mace mai juna biyu za ta gani wannan ba jinin al'ada bane ba da haka ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana miji ya zake mata ba a kiyaye wannan da kyau dai idan kuka dauke shi a cikin al'ada kaga mace za ta zama take yin sallah ta ke yin azumi ba tare da wani dalili ba shari'a a kyauta kawai za ta ta kiyaye ko hakuri muna dumin tambayoyin abu da an ce man da ke cikin janareta kadan ne dan haka tambayar karshe ma yanzu zan karanta an ce man da ke cikin janareta kadan ne zai iya karewa yace akwai littafi mai suna mufhama kuma ne fi mubhamat al-qur'an kamar da ya rawaito na imam suyuti yace me ingancin danganto me ingancin wannan littafin littafi ne mai kyau mufhamat al fi mubhamat al littafi ne da ya shafi ulumul qur'an aikin da imam ya a cikin wannan littafi shine dukan wani mutum da aka ambaci sunan shi a boye shi ya faɗa ma waye wannan mutumin wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ya sunan shi sai kawo wa wasaina al sai ka maka sunan wannan al-insan da ake nufi a ayar an gane ko fa anzartukum naran talazza la salaha waye wannan aska din sai kawo maka duk inda aka ambaci sunan wani mutum a boye ba a bayyana sunansa ba to sai ya kawo sunan shi wa wahaina ila ummi musa an ce ummi musa an koyi sunanta sai ce maka sunanta wanci saboda haka littafin akwai inda yake da amfani da yawa a kuma inda yake isra'iliyat ne ku gane cewa kowane littafi daga cikin littattafan ilimi za ka iya samun abin dauka za ka iya samun abin jefarwa tunda masu shi ba masu mai bane ba to abin da yake za ka samu na fa'ida sai ka dauka littattafan tuki za ka samu ilimi da yawa a ciki kuma akwai inda za ka samu barna da yawa a ciki sai ka kyale barnar ko shiriritar abin da yake na ilimi kuma ka dauka ka amfana da shi musamman Allah ya yi bashi littattafan da Allah ya sanya musu albarka akwai littattafansa da suke masu kima da daraja kamar littafin tadribin rawi sharhin nawawi sharhin takaribin nawawi a mustalahul hadisi wannan babban umda ne kamar littafin al-itqan fi ulumul qur'an duk a cikin ulumul qur'an ba taɓa rubuta littafin makamancin wannan duk waɗanda suka gabace shi ba su yi aikin da ya ba kaga littafi ne mai kima mai tsada kwarai da gaske kamar akwai wani littafin sa mai suna menene wato yana abin nan karmi ne haka shi ma ya shafi ulumul qur'an wato yana da littafai masu kima a fannin ulumul qur'an yana da littafai masu kima a fannin lugar larabci yana da littattafai masu kima bangaren hadisi da sauran bangarori da dama kamar addurul mansur a cikin babin tafsir bil ma'thur ba littafi kamar sa domin tafsirin qur'ani tun daga farko karshe ba ra'ayinsa ko daya duk aya da zai jawo sai kawo hadisi ko ya kawo maganar sahabi ko maganar tabi'i tun daga farkon qur'ani har karshen sa aikin da yake nan bai kawo ra'ayinsa ba ko daya a ciki wato wata irin shi suyuti wata irin taska ce komai ma karantawa yake kuma komai har da cewa yake gaba to shine malamai suka ce da ya tattara ilimin da a ce ya tsaya ya sa ya ya tace to da amfana da shi to amma da ya tattara kuma sai rinka zuba shi a haka ya tace sai ka je ka tace da kanka shi yasa wadansu suke ce masa wai hatibu lailin wai mai ciyawar dare goma ita da dare kaga mai ciyawar dare zai kamo da kan maciji da wani da shi yake cewa wai imamu sufi ya yi alfahari da kansa lokacin da yake bayanin kansa a cikin tarihinsa da rubuta da kansa a wani littafi yake cewa ina tabbatar da cewa irin abin da na kai matsayinsa na ilimi guda bakwai din nan yana nufin ilimin hadisi da ilimin qur'ani da ilimin ma'ani da ilimin lugha da fikihu da usul fikihi yace babu ɗaya daga cikin malamansa da ya kai wannan matsayin wai wannan din da gaske ne ko kuma tsaban alfahari ne na shi maganar cewa da gaske ne ko ba da gaske bane ai yana bukatar lokaci yana bukatar ka kalli malaman sa su dai kan Allah ya ba shi baiwa da kansa ya yarda cewa cikin malaman sa da sau ko yadda shi malaman sa na fiki ne kawai bai fahimta amma da sauran sai da yazo ya kamo su wajen karatu ina faɗin haka da yawa wato yana cikin malaman da suke da alfahari kwarai da gaske amma ba lokacin da za mu tantance maka cewa da gaske ne ko kuma ga inda ya daga inda ya kuskure bane wannan yana bukatar muhabara ne guda dan sai ka tattara littafan nashi ka tattara kimar waɗancan malaman da irin shaharar su a wannan fagen da sau koyar da shi kafin ka yi tabbatar da wannan amma dai ilimi da dama su yi ya shiga kuma ya samu nasara kai abu ɗaya ne ya hakura ya ce gaba ɗaya ba zai iya yansa ba don haka ya hakura shine lissafi tattara shi ya watsar gefe guda lissafi ne kamar abin da ya iya a ciki har ya duniya ya mutu da haushin bai iya lissafi ba wannan ya danganci irin lokacin da za da samu amma akwai shiri da da yan suke da shi na tsarin lakcoci ko a ce duk kowane wata Allah kalla akwai lakta to akwai irin tarjaman waɗannan malaman a rinka dauko tarihin su da bayanin su da kimar su da inda suka yi daidai da duk wannan zai ƙara wayar mana da kai a fage ilimi kuma zai sa mutum ya sallata tafai da dama masu yawan gaske a gaskiya littattafan su yi da dama mutum zai amfana da su amma kuma a cikin littattafan da dama kuma akwai matsaloli sai mutum yana da rariya da zai tace والسلام عليكم هؤلاء القطاع كلما أراد أن يكتب مقالة أو يتكلم بكلمة قال والله الغرب عندهم كذا والشرق عندهم كذا وأوروبا لديهم كذا و أمريكا لديها كذا وكذا وأما أن يتحدث عن رسول الله عن سنة رسول الله عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لا قدوته شرق وغرب أما الإسلام أما السلف الصالح لا ليست هذه قدوته من صفات هؤلاء القطاع أيضا أنهم أصحاب نفاق وعشاق رياء أنهم أصحاب نفاق وعشاق رياء وهم هواة إفساد في هذه الأمة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون من صفاتهم أيضا أنهم يتخيرون من كتاب الله ما يريدون يعني يجعلون كلام الله إن شئت في المثال كأن كلام الله بقالة سوبر ماركت يختار ما يشاء ويدع ما لا يشاء ما لا يشاء يختار ما يحب ويدع ما لا يحب والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سبحان الله وهل دين الله ثوب مرقع ثوب ممزق ثوب يؤخذ من هنا قطعة ومن هناك قطعة ثم ترقع بقطعة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة لا والله الإسلام كل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لكن من صفات هؤلاء أنهم يأخذون ما يناسب حالهم والله إذا لقوا كلام الله يوافق الأهواء وشو قالوا يا أخي الله يقول كذا إيش بك أنت هذا كلام الله هذا كلام رسول الله لكن إذا كان كلام الله وسنة رسول الله يخالف ما يريدون ويخالف أهواءهم قال يا شيخ مشيها الله غفور رحيم صح ولا لا هذه من صفات هؤلاء وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ويقول جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ولذلك نجد أنهم يتخيرون ما يشاءون ولذلك لربما يستحلون ما أحل الله ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله جل وعلا سابعة من صفات قطاع الطرق أيضا إلى طريق الجنة حبهم في إيقاع غيرهم في شرهم هم لا يصبرون على الأذى في نفوسهم لا وإنما يريدون نقل عاداتهم وصفاتهم وما يدبرونه ويخطط